يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta arba'in waɗansu ababa da Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa ma bayi cewa shi kaɗai ya kaɗai da waɗannan ababa a wajen mu'amalantan bayinsa abu na farko shine halittarsu Allah shi ya halicci bayinsa babu wanda ya yi tarayya da shi a wajen halitta Allah shi ke azurta bayinsa ta kowace fiska babu wanda yake iya tarayya da Allah akan arzikin bayi sannan Allah shi ke karɓar rayukansu shi shi kaɗansa babu wanda yake tarayya da Allah a wajen karɓar rai babu wata rai babu wata rai da za ta mutu face da in kwananta ya kare Allah ya sannan Allah shi ne zai tada ku a ranar alkiyama sai yace to waɗannan ababa da nake muku a cikin ababen tarayya da kuka sa wa Allah Allah yace ce akwai wani wanda kuke ganin zai iya yin wani abu daga cikin waɗannan ababa akwai jama'a babu shi duk wanda kake ganin mai gidanka ne ko kake ganin yana da wata dama a rayuwa da a sanadiyar wannan daman nan ne kake samun walwala to ran da ya mutu ya dace wannan ya nuna cewa akwai Allah shi yasa abubuwan ka suke gudana Allah ya sa mu dace to za mu tashi a farkon aya ta 41 Allah ya datar da mu sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض sarki ya ce يرجعون الله مدوكين سركي wal bahri Allah ce fasadi ya bayyana akan tudu ma'ana fasadi ya bayyana a bayan kasa Allah ce fasadi ya bayyana hatta a cikin ruwa waɗansu malamai suka ce alfasadu da yake cikin wannan ayan shine fari halin kakanikaye da kunci da bayi suke shiga waɗansu suka ce alfasadu kashe-kashe da zub da jini da yake faruwa a bayan ƙasa Allah ya ce zaharar alfasadu fil barri bahari fasadi ya bayyana a kan tudu Allah ya ce fasadi ya bayyana a cikin ruwa ma'ana bayi sun shiga halin kakanikari fari ya addabe su ambaliyar ruwa ta addabe su kashe-kashe da zub da jini ya addabe su Allah ya ce bima kasabat aidin nas dukkan waɗannan ababa da suka samu mutane Allah ya ce saboda abinda hannayensu suke aikatawa ne na sabon Allah bima kasabat aidin nas babun din babu sababiyya ce bi sababi ma kasabat aidin nas Allah ya ce to duk wannan fari da al'umma suke ciki duk wannan ambaliya da al'umma suke ciki wannan kashe-kashe da zub da jini da ake yi da mutane suke ciki Allah ya ce mummunan aikin da suke aikatawa Allah ya ce shi ya jawo musu wannan musifar li yuzikahum ba'd allazi amilu Allah ya ce kuma ya bari ne wannan fari ya addabe su ya bari ne wannan fashi da makami da kashe-kashe ya addabe su li yuzikahum ɗanɗana musu wani sashi na mummunan aikin da suka aikata amina liyuzikahum ba'd allazi amilu Allah yake waɗannan abubuwa suna faruwa akan tudu ne waɗannan abubuwa suna faruwa a cikin ruwa ne domin Allah ya ɗanɗana ma bayi wani sashi na miyagun ayyukan da suke aikatawa a bayan ƙasa Allah ya ce la'allahum yarji'un ko za su dawo zuwa ga Allah na'am ba suna faruwa a game da sha'anin bayi ne domin ya ɗanɗana musu wani tashi na miyagun ayyukan da suke aikatawa kun yarji'un Allah ce domin bayi su dawo zuwa ga Allah ma'ana dukkan waɗannan al'amura da suke faruwa da bayi akan tudu dukkan waɗannan al'amura da suke faruwa da bayi a cikin ruwa Allah ya ce manufar bari da Allah ya yi wannan abin ya shafe su shine su koma zuwa ga Allah ma'ana su daina waɗannan miyagun ayyukan sai su samu sauki a cikin rayuwa ƴan ba muna fahimta zahara al-fasadi fil barri wal bahri Allah yake barna fasadi ya bayyana akan tudu bayan ƙasa Allah yake babu zaman lafiya fari ya addabi mutane a bayan ƙasa annoba ta addabi jama'a a bayan ƙasa kashe-kashe da zub da jini ya addabi mutane a bayan ƙasa Allah ya ce bima kasabat aidin nasi kuma dukkan waɗannan ababa Allah yake suna faruwa ne saboda ayyuka miyagu da hannayen mutane suke aikatawa jama'a kun ji abin da ke afkar da masifa a bayan ƙasa akan mutane ko ma kasabat aidin nan Allah yake saboda abinda hannayen mutane yake aikatawa Allah sai yace li yubiqahum ba'd allazi amilu sannan Allah ya bar wannan abin ne akan bayi domin ya dantsana musu wani tashi na abinda hannayensu yake aikatawa ba duka abin da suke aikatawa sashin abin da suke aikatawa wannan shi ne hukuncin Allah Wadau yu'akidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba akwai wata waya suke magana fahimta Allah ya ce walau yu'aqibu Allahu lafin nasa masu idan da Allah yana kama mutane da irin miyagun ayyukan da suke aikatawa ma raka ala zahariha min dafa, Allah ya ce da bai bar wani abin da ke tafiya a bayan kasa ya ci gaba da walwara. in kwamu fahimta ko inda a ce laifin da mutane suke yi da zaran sun yi laifi Allah zai hukunta su Allah ya da yanzu bayan kasa babu kowa Allah yake da yanzu an gama rayuwa a bayan saboda haka anan sai yake yuzikahum ba'd allazi amilu Allah yana ɗanɗana wa mutane kudar su ne da waɗannan ababa da suke faruwa akan tudu suke faruwa a cikin ruwa domin ya ɗanɗana musu wani sashi na abin da suke aikatawa a suratul nahl ma yace walau yu'aqibu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba inda Allah yana kama mutane da zaluncin da mutane suke yi a bayan ƙasa a ce duk abin da mutane suke yi na zalunci a bayan ƙasa Allah na kama su ya musu hukunci da shi Allah yake wallahi da yanzu duniya babu kowa jama'a mun fahimta to wannan da kake gani din yake faruwa a bayan ƙasa zaharar fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas saboda abin da mutane suke aikatawa yace li yuzikahum ba'd allazi aminu Allah ya bar wannan abin ne a matsayin horo a kan bayi domin ya ɗanɗana musu wani sashi na abin da suke aikata ba duk abin da kaga yake faruwa nan wallahi bayi ba su komai ba inda za a kama su da laifuffukan su ne kun ga gaba sai yace la Allah sun yarci dun Allah ce ko in sun ga waɗannan musifin sun addabe su za su dawo da baya su zo su koma zuwa ga Allah su subhanahu wa ta'ala jama'a mun ta duk wata musifa in ta kasu kowace irin musifa ce ta soma ma al'umma maganinta komawa zuwa ga da barbaru bai ce warware ta ba domin masifa tana faruwa ne a bayan ƙasa saboda miyakun ayyukan da mutane suke yi daga lokacin da aka ce za a saɓi Allah za a aikata miyakun ayyuka a bayan ƙasa to daga lokacin kuma musifu suke tasowa akan al'umma jama'a mun fahimta Allah sai ce la'allakum yarji'un to waɗannan musibu ko za su zama musu izina ko za su zama musu darasi wanda zai sa su dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda kan uwa maganin kowace irin fitina kowace irin matsala da ta addabi al'umma wallahi tallahi shine komawa zuwa ga babu wani abu da ya wuce komawa zuwa ga Allah jama'a muna fahimta halin da kasan nan take ciki wallahi maganin ta kawai komawa zuwa ga Allah ba abin da zai warware matsalarsa wallahi in ba roƙon Allah da kuma komawa zuwa ga Allah jama'a mun fahimta duk lokacin da wani mafsada wata musifa ta bayyana a bayan kasa ko ta bayyana a cikin ruwa Allah ya ce to laifi ne da mutane suka aikata me maganin sa Allah yake ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala daga lokacin da aka koma zuwa ga Allah Allah ya ce yaye irin waɗannan musu amma da mun cewa laifuffukan mu shi ke haddasar da wannan musifa a bayan kasa ko yawa eh. a cikin suratul an'am Allah yake cewa wa laqad arsalna ila umamin min qablika wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa ataznahum bil ba'sa'i wad dharra'i Allah ce la'allahum yatadarrabuna فلولا جاءهم بأسنا تضرقوا ولكن قصد قلوبهم Ba fa zayyana da kuma shaytanu ma kanu ya amalu wai sai ana ta kallon arran ba ai alqur'ani ai ta wuce kun fahimci maganar ko eh alqur'ani ta wuce a ce ko da yaushe tana nan mata wata rana al-imam Ahmad ya ci darisi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya zo yana limanci a sallah ya soko kan wata sura sai ta gagara tashi ya yi juyin duniyan nan ya daga karatun karatun ya gagara sai ya yi ruku bayan ya idar da sallah sai ya waiwayo sai ya kalli ubayyu dan ka ka'abu ya ce wai ubayyu baya masallacin nan ne ya ce ina nan manzon Allah kun san duk sahabban annabi ba wanda yake da jinjin tilawan qur'ani sai ubayyu sai ta biya baka daga ne bai sai tun da daga kai ma ka gagara dagawa na dauka Allah ya shafe ta me yace mishi ba shafe ta akai mu'jiza ce ta alqur'ani mu'jiza ce ta alqur'ani wata ran ayar sai an tayar an gaya maka farkon tana a gara kai ta wai don ka gane Allah ne so karfi saboda Allah yake cewa wa laqad arsalna ila umamin min qablika hakika Allah yake mun yi aike zuwa ga al'ummomi jinjin da suka zo kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake fa akaznahum bil ba'sa'i wa dharra'i Allah yake mun addabe su wadancan al'ummomin da bakar talauci da cututtuka da kuncin rayuwa la'allahum yatadarrauna ai la'allahum yatazallaluna wa yatafasha'una wa yatubuna ila Allah Allah ya ce mun addabe su ne da irin waɗannan fitintinu Allah ya ce ko da su tuba su koma zuwa ga Allah in uwa ku ji Allah ya ce falaula izza'ahum ba'asuna to me yasa lokacin da suka ga masifu sun addabe su tazarrau Allah ya da sun kaskantar da kai sun komo zuwa ga Allah sai ya ce walakin qasat qulubuhum sai dai zuciyarsu ne ta riga ta bushe jama'a kun fahimta falaula izda'ahum ba'suna Allah ya ce me yasa lokacin da suka ga masifa ta taso musu tazarrafu ba su kaskantar da kai sun koma zuwa ga Allah ba to kowace musifa maganin ta Allah jama'a kun ji ba wanda ya ce maganin musifa din ba Allah ba yi kisi ma maganin wata fitina wata musiba wallahi sallallahu dole ya an da al'amarin zuwa ga Allah kafin a samu biyan bukata kafin a zauna da shi In ba mun fahimta laifi shi ke haddasar da masifu da annoba a bayan kasa maganinsa shi ne a tuba ma Allah a koma zuwa ga Allah to Allah sai ya yayi yace al'ummomi da yawa na turo musu irin waɗannan jarraba Allah ya ce saboda su ƙasƙantar da kansu su koma zuwa ga Allah Allah sai ya ce fa laula idza abun asuna, ai fa halla idza abun asuna. me yasa lokacin da suka ga annobar mu fitintinu sun taso musu tabarraku su ƙasƙantar da kai su koma zuwa ga Allah suna komawa zuwa ga Allah wallahi da sun shafe nan da sun kai na kai in kuma muna fahimta abinda da ke faruwa akwai laifina akwai laifinka akwai laifin wancan akwai laifin wancan maganin abin shine mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai kawar mana da kowace irin musiba a kai ɗan kwa mun fahimta wannan shine sirri mutanen annabi Yunus alaihi salatu wassalam Allah ya faɗi birkatar su irin wannan يتي فلولا كانت قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يتي فلولا كانت قرية آمنت فلولا كانت qaryatun amanat falafa'aha imanuha Allah ya ce me yasa alƙaryoyin da aka yi ta halakar da su din nan Allah ya ce ai da an samu wata alƙarya daga cikin su da ta kasance ta yi imani da Allah falafa'aha imanuha imanin sai ya amfane ta Allah ya ce illa qauma yunus illa qaumu yunus Allah ya ce wanda suka taɓa ribatar wannan naman Allah ce sai mutanen mutanen annabi Yunus alaihi salatu wassalam eh ko kuna fahimtar lissafi fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha Allah yake me yasa al'ummomin da suka shuɗe alƙaryu da muka halakar da su Allah ya ce ai da an samu wata alƙarya da sai imani kuma imanin ta ya amfane ta ba a taɓa samun wata alƙarya da sai imani imanin ta ya amfane ta ba Allah ya ce illa kauma Yunus sai mutanen Allah Yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani kashe kashafna anhum azabar kifi fil hayatid duniya, sai muka yaye musu azabar kaskanci da walakanci da muka nufe su da ita a nan rayuwar duniya wa mata'anahum ilahin muka ciyar da su daɗi har zuwa karshen ajalin su inda Allah domin mutanen annabi Yunus lokacin da annabi Yunus alaihi salatu wassalam ya zo ya musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah sai suka ƙi imani suka yi ta mishi walakanci da iski annabi yunus sai ya yi fushi sai ya fita daga cikin alƙaryarsa ya basu bayan ya tafi waɗansu daga cikin dattawansu sai suka ce musu wai ina mai abin kullum ne sai suka ce musu an yau kwana biyu ce nan bayi nan bayi nan ke eh, bayi suka ce to wallahi annabin Allah tun da ya tafi nan kuma a tsarin Allah yana cewa annabinsa ya bar cikin alƙarya to azaba ne zai biyo baya saboda haka ku yi sauri a yi imani da Allah wa'azin da ya yi a runguma a koma zuwa ga Allah shi kenan duka alƙaryar sai suka yi imani da Allah kowa ya ɗauki azuwa kirsa ya ɗage wandonsa annabi Yunus kuma yana can ya alƙarya kuma sun yi imani wallahi malam har an tantamo hadirin da za a musu ruwan wuta kawai sai suka yi imani Allah sai ce ya wuce sun ga hadirin ta kansu ya zo ya wuce jama'a kuna fahimta wato duk lokacin da wata musifa ta taso abin da ke sa a dakatar da ita shine komawa zuwa ta jama'a kun fahimta Da fara. wallahi ba ya ke maganin musifa wallahi abin da ke maganin musifa komawa zuwa ta. abin da ke maganin musifa komawa zuwa ga Allah saboda haka Allah ce. ظهر الفساد في البر والبحر Barna Kashe-kashe da annoba Allah yake sun bayyana a kan tudu sun bayyana a cikin ruwa me ya faru Allah yake bima kasabat aydin nas saboda laifuffukan da hannayen mutane suke aikatawa li yubikahum ba'd alladhi amilu Allah yake kuma mun bar wannan abin ya addabe su ne domin mu ɗanɗana musu sashin abinda suke aikatawa na mummunan aiki kamar yadda muka karanta a farko inda duka abin da muke yi ake kama mu da shi Allah ya da yanzu babu kowa a cikin rayu to amma me yasa kamar abin yake addaban mutane Allah baka magance shi ba yace la'allahum yarji'una ko sa dawo zuwa ga Allah jama'a mun ji shi yasa kake jin malamin musulunci idan za a tafi roƙon ruwa sai a ce masu azumi su yi masu sadakoki su yi a yi istighfari kafin a koma to wannan istighfari da sadakoki da azumummuka da aka yi shi kan sa Allah ya yi afuwa wa bayi kuma ya ba da abin da ake bukata a amma in je ba a koma zuwa ga Allah ba wallahi ba za a samu biyan bukata ba jama'a mun fahimta Allah ya samu dace to sai Allah ya ce قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين الله يسير قل سيروا في الأرض كتيمة عن أمك وياو أباين أتا فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وجيكو جيدك أريشان وطن دسوك جباتيكو يكاري Allah ya ce, Ka je ka duba, ka gaya ya ƙarshen waɗanda suka gabace ka ya ƙare a rayuwa. Jama'a mun fahimta? Ka da aksarhun mushirki, Allah ya ce mafiya yawan Allah ya ce mushirkai ne, ba su yi imani da Allah ba. Allah ya to kai yawo ka je ka ga yadda ƙarshen irin waɗannan mutane ya ƙare a rayuwa Allah ya cikin ƙala rayu ya ce Allah ba sai mun yawon duniya ba a Najeriya ma wa'azi na ishe. haka ne ku ba ta haka ne ka kewaya Allah ya ce siru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa. fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl ku je ku ga karshen waɗanda suka gabace ku yadda ya kare yaya suka bar duniya Allah ya ce ku je ku gani zai zama muku abin wa'azi ai da na gaba ake ganin Allah ya ce ka duba wannan kawai in za ka tashi a zuciyarka a matsayin abin wa'azi to ya ishe ka abin wa'azi a rai mun karanta a tasirin mu na suratul al-kabut kun irin waɗannan mutane da Allah ya nasanta a Qur'ani yadda suka yi ban kwana da duniya mutumin kirki ne ko mutumin banza akwai yadda za ka yi ban kwana akwai yadda za ka yi ban Allah ya sa mu gama da duniya lafiya sai Allah ya ce فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين الله يسفع أجموة حكا liddin alqayyim Allah ya ce ka tsaye da fiskar katar kar kai waiwaye Allah ya ce ka tsaya akan wannan tsayayyen addini shine addinin musulunci addinin qayyim millat abikum ibrahim fa aqimu wajhaka liddin alqayyim Allah ya ce ka tsaya daren akan wannan miƙaƙƙen addinin min qabli an ya'ti kafin wani ini ya bacce maka la maradda Allah wanda irin zai zo ne daga Allah kuma babu wanda zai iya miyar da shi idan inin ya zo ma'ana kafin mutuwa ta zo maka Allah ya ce a same ka akan musulunci fa aqim wajhaka lid-din qayyim Allah ya ce ka tsaye da fiskarka zuwa ga miƙaƙƙen addini addinin musulunci ma'ana karka yadda ka waiwaye fiskarka zuwa ga wani abu a wajen musulunci min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah kafin wani ini da za ta zakke maka daga Allah ta zo wadda ba wadda ya isa ya mai da wannan inin ga Allah Allah ce kafin inin ta zo kafin ran da za ka yi bankwana da duniya ta zo Allah ya ce ka tsaya car akan wannan addini addinin musulunci mun gode ma Allah a duk tsari na addinin musulunci da muke kai eh idan Allah ya zo kwatancen musulunci da addinin da ba musulunci ba ko ya zo kwatancen musulmi da wadda ba musulmi ba ko dai ka ji Allah na kasanta matacce da rayayye ko ka yana kwatanta kurma da mai ji ko ya dinga kwatanta makaho da mai gani ko ya dinga kwatanta duhu da haske a wani kuma yake cewa wa ma yastawi al-a'ma wal basir wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah yace ba za su taba zama ɗaya ba makaho da mai gani jama'a kun fahimta idan Allah ya zo zai baka misali akwai misalsalu da yawa a Qur'ani idan Allah ya zai baka misali kai wani misalin ma idan ya buga sai ce ba mai ganewa sai malamai wa tilkal amsal nadribu halin nan, wa ma ya'qiluha illa al-alimun idan ya buga misali sai ce kai wannan misali ba masu gane inda aka dosa sai ma malamai wani ku ya ce ba masu ganewa sai masu zurfin tunani amma in Allah zai bambance masa tsakanin kafirci da musulunci yakan yi kwatancen da ko ɗan kaɗan shekara uku ne shi ma zai gani. kuna fahimta? In dai za a yi maka misali a kan musulunci da wani abu da ba musulunci ba, to Allah bai buga misali da wani abu da wai sai an yi lissafi a gane, zai buga misali ne misalin da kowa zai gane. Yanzu ku ji Allah ya ce, wa ma yastawi a'ma wal basir ga makahu ga mai gani Allah ya ce ba ɗaya bane to ko mutum bai je islamiya ba zai gane da makahu da mai gani ba ɗaya bane ko ba a tashi a naziri ba zai gane da makahu da mai gani ba ɗaya bane haka ne ko ba ka ba sai Allah ya ce wala الظلمات tu wala nu Allah ya ce da duhu da haske ba ɗaya bane yanzu mutum ya gane bambancin duhu da haske sai ya je islamiya ya gane bambancin duhu da haske sai ya je naziri ko shekaransa uku ne ana ɗauke wuta sai ya tsara ihu yana neman mamarsa domin akwai bambanci tsakanin duhu da haske idan Allah zai maka misali akan musulunci da kafirci ko tsakanin musulmi da kafiri yakan maka kwatance ne wadda duk dakikancin ka sai ka gane akwai bambanci sai yace wala zillu wala harum wala zillu wala haru. Allah ya yace da zafi da inuwa da zafi Allah ce ba dai bane da wanda ya shiga inuwa da wanda ya shiga zafi abu dai ne ba dai bane Allah ya to da musulunci da abin da ba musulunci ba ba dai bane ba ba dai bane ba to haka Allah ke kwatanta misali akan musulunci da abin da ba musulunci wata rana wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kusan shi ladani ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna ce sunan shi Abdullahi ibn Ummi Maktum waɗansu suna ce Am ibn Ummi Maktum shi ne ladanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo yana so ya yi magana ga annabi sai ya samu annabi yana ganawa da wani babban kafiri daga cikin ƙurishawa. shi kuma annabi damuwarsa wannan mutumin ƙarƙashinsa jama'arsa gayyati idan har aka yi dace wannan mutumin ya musulunta to al'umma ce kuda za ta musulunta saboda haka sai ya mai da hankalinsa zuwa ga wannan bakureshin yana tattaunawa da shi shi kuma wannan makaho sai ya zo yana so ma annabi tambaya akan addini yana ya rasulullah arshidni ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah manzon Allah a nusar da ni daga cikin abin da Allah ya nusar da kai manzon Allah ina so a gaya mun hukunci kaza da kaza da kaza annabi sai bai ji daɗin shiga cikin maganar su da wannan makawon yayi ba annabi sai ya daure fuska sai ya kaula Allah sai ya aiko mala'ika Jibril sai abasa abasa wa tawalla Allah yace abasa wa tawalla ya daure fiska ya kau da kansa anda amul a'ma alja'ul a'ma ayi alja'ul a'ma saboda makawo yazo yana so ya shiga cikin maganar وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى على كتب يزل الركي شي ونن دي يزو زي تنبيا شي ya مكاو كو يزوني ينا شو يزركك يزوتي يزا domin ya sai samu tsira a ranar alkiyar. Au ya zakar fatan fa'ahu zikira ko kuma ya wa'asu wannan abin da ya wa'asu da shi din ya amfane shi amma man istagana amma wanda ya wadatu da alqur'ani sai sai bai dame shi ba amma man istagana wanda ya wadatu da manzancin ka yace bai dame shi ba amma man istagana wanda imani da tashin alkiyama bai dame shi ba fa anta lahu tasadda fa anta lahu kai kuma shi kake takarkata kake so kai magana da shi wa ma alayka alla yazka wa ma alayka alla yazka Allah ya ce ba komai a kanka dan bai musulunta ba ko bai musulunta ba babu komai in ji wa amma man ja'aka yas'a amma wannan makaho da ya zo da sauri yana so ya zo a mishi bayani akan ajiyar su ko kuma da jama'a tun daga wannan ranar Abdullahi dan Abbas yace duk ran da wannan mutumin yazo majalisin Annabi sai ya yace mishi marhaban biman atabani fihi rabbi sai mara ba. da wadda Allah ya zarge ni a kansa don ban saurare shi ba kun san dalili duk yadda arne ya kai ya rike ya ba mahaukacin musulmi ya fi shi matsayi abin sa kawai wannan arne ne wannan kuma musulmi ne kawai annabi ya saurari arne bai saurari musulmi ba Ya ce musulmi ya dakata Allah ce ba a yi daidai ba ga ɗan gida yau su za ka saurari ba ne ga ɗan gida kun kun fahimta eh ga ɗan gida yau za ka saurari bare Allah yake mishi a'a yayi za a bar makago a saurari wanda bai musulunta ba tun daga ranar annabi in ya gama sa wannan sai ya ce marhaban da wadda ubangiji ya zarge ni saboda ban saurare shi ba saboda shi makaho ɗan gida ne shi kuma wancan bare ne illar kenan dalilin da yasa aka zargi annabi ya kau da kai ne saboda shi wannan makaho ne musulmi ne babu wani arni duk matsayin da ya kai a duniya da yake daidai da mahaukacin musulmi Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce fa aqimu wajhaka lid-din qayyim Allah ya ce ka tsaye da fiskar ka tar zuwa ga wannan tsayayyen addini min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ay min qabli an ya'tiya yawmun min Allah la maradda lahu kafin wata ini da zakke maka daga Allah wanda ba wanda zai mai da wannan inin ma'ana tun kan mutuwa ta cin maka ka yi kokari ka tsaya akan wannan addini mutuwa ta same ka akan doron musulunci shine ma'anar wala ta ne illa wa antum muslimun kar ku kuke rayukan ku su bar jikin ku ba sai kuna musulmai waɗanda kuka sallama wa Allah kuka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yawman idin yasaddiqun Allah ya ce a wannan rana za a wawware za a rarrabe yawman idin yasaddiquna a yau ma idin ya tafarra kuna Allah a ranar bayi za su waye farikun fil jannati wa farikun fil wa yau ma tafi sa'atu yau ma idin ya tafarra tafarraqun ran da za a yi tashin alkiyama Allah ya ce a wannan ranar za a rarraba waɗannan za su kama layinsu waɗannan za su kama layinsu a tada ya ce rabuwar da in an rabu ba a sake haɗuwa kuma har abada Allah ya samu dace man kafara fa alaihi kufruhu Allah yace wanda ya kafirce ma Allah fa alaihi kufruhu kafirce sai na kai wanda yace ba zai bi Allah ba wanda yace kafirci zai Allah yace kafircin sa yana kansa wa man amila salihan amma wanda ya aikata kyakkyawan aiki yayi imani kuma ya aikata nagartaccen aiki fa li anfusihim yamhadun Allah yace su ma waɗanda suka yi imani suka aikata aikin ƙwarai Allah yace shimfiɗa suka yi wa kansu da kansu shi ma ba yayi ma wani bane ya yi ne ma kansa wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ne ma kansa wanda ya da'a ma Allah ya yi da'a ne ma kansa zama an fahimta Allah ya ce liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi domin Allah ya yi sakayya waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai daga cikin falalolinsa innahu la yuhibbul kafirin Allah ba son kafirin innahu la yuhibbul kafirin Allah ba son kafirin babu wanda ya ma Allah butulci butulci mafi muni kamar wanda ya kafirce ma domin babu abin da Allah bai yi wa bawa babu abin da Allah bai yi wa bawa amma waɗansu da suka yi butulci ma Allah suka kafirce ma Allah suka rike waɗansu abubuwa kuma bayan su Allah ya tsare to sai Allah ya ce ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته يرى لكتين آيوين الله الآيات الكونية waɗanda suke bayyanar da kaɗaitakar Allah da kuma tantantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya an yursilar riya yadda Allah ke aiko da iska mubashiratin ta zan mai albishir gaba ga rahamar Allah idan za a yi ruwa Allah ya sarsako iska kala biyu zuwa kala uku kafin ruwan sama dukkan waɗannan Allah ya sai yana turo da albishir ne da bishara ne ga bayi cewa ta tana nan tana tafi tana zuwa wannan rahamar ne ruwan sama yana daga cikin abin da Allah ya taɗaita da shi ya buwayi bayi da shi wanda ke bayyanar da Allah Allah ne shine ruwan sama kasar ruwan sama da yake ruwa daga sama shi ne ake kaskance mana shi a ƙasa idan an zubar da shi daga sama to kuma sai a kaskance shi a ƙasa to wannan na ƙasan shi ne in mun tashi bukata muke tonewa muke ɗiba muke amfani da shi kasan har yanzu yadda duniya ta ci gaba a harkar technology har yanzu duk duniya da ruwan Allah ake yi har yanzu ruwan Allah ke Allah a ƙarshen suratul yake cewa Allah ya ce ku bani labari inda za ku wayi gari ruwa da yake kasa ya kasa babu shi ya wa kun ya'tikum bima'in mahin Allah ce kun za su iya samar muku da ruwa ruwan ya kan Allah ta akbar Allah ke yace kun wa za ku bi faman ya'tikum bima'in mahin waye zai iya zuwa muku da ruwa mai gida? Allah ce wa ba ni Allah suna malam duk wanda kaga ya kike Allah wallahi ya ce cikin shi Allah shine ala kulli shay'in qadir ne mai iko akan komi komi da komi sha'ani ne da Allah akwai abin da Allah bai duka jin ba Allah ya sa mu gaji wal yubikakum min rahmati domin Allah ya ɗanɗana muku ya samar muku daga rahamarsa wannan rahama shi ne ruwan sama wal tajri al fulku bi amrihi kuma domin jiragen ruwa su gudana a cikin ruwa da izininsa wani li domin min domin ku samu daga rahamar Allah daga fadalar Allah ne ku samu hanyar abinci wala Allah sun tashkurun Allah ya domin ko godiya masa jama'a ku ji abin da Allah ya lissafa wa bai ya zubar da ruwan sama wannan ruwan sama da abincinku da abincin dabbobinku duka yana damfare a cikin wannan ruwan sama haka ne ko An سببنا الماء صبا أهلكنا الأرض سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم wani متاعا لكم Allah ce duk waɗannan ababa da muka yi musu Allah ce don rayuwarku da dabbobin to dabbobin ma ina don ku ne kaga dai duka abin yana koma zuwa ga rayuwar bawa ce ba Allah duk shi rike maka wannan Allah duk shi rike maka wannan Allah ya samu dace وليزيدكم من رهبته ولتجري الفلك بأمره ولتبتكم من فضله ولعلكم تشكرون Allah ce kuma domin ku godiya ma Allah akan waɗannan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya sabar muku da shi babu abin da Allah ke bukata a gun bayansa kamar dagewa da dogewa da yin godiya akan abin da ya musu iya abin da za ta yi ma Allah su biya akan Malam Muhammad Salihu Usaini da ke cewa godiya ma Allah yana da waɗansu rukunai guda uku Allah bai karɓan ka a matsayin mai mishi godiya akan duk ni'imar da ya mata har sai godiyanka ya ci waɗannan rukunai guda uku rukunin farko shine duk abin da Allah ya ni'imtar da kai shi ko menene abin abu na farko da Allah yake so ya gani tattare da kai a wajen mishi godiya shine ka ɗauki wannan abun ya baka shine a matsayin gamgarta jama'a mun fahimta da ce lokacin da zaka tuna ni'imar kar ka dinga halarto da dabarbarunka kar ka dinga kawo ka ni'ima ce ni'ima ce yadda kaga Allah ya baka ido baka yi komai ba su motar kamar haka kawai ya mai ba ka yadda ya baka ci baka yi komai ba gidanka Allah ya baka ne kawai gambatar da gashi saboda sai kaji ji a zuciyarka cewa wannan ni'ima da Allah ya maka baiwa ya maka gata ya maka gambatar ya maka abu na biyu wannan ni'ima da Allah ya maka kuma ka faɗa da bakinka Allah ya maka shine ma'anar fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ka faɗa da bakinka abinda malamai ke cewa in ka tashi ma za ka yi magana akan ni'imar da Allah ya maka to ana so ka faɗe ta wa masoyanka abokan arziki amma sai ka faɗa sai ka faɗa sai ka ce alhamdulillah yanzu ina gane karatu sosai alhamdulillah damina ta yi kyau alhamdulillah yanzu kasuwar mu ta bude alhamdulillah in ya mata yana so ka faɗa ya mata. abu na uku wannan ni'ima da Allah ya mata. yana so kuma kai amfani da ita wajen taimakon addinin ya ga kuma addinin yana samun tallafi daga wannan ni'ima da ya mata. abubuwa ne guda uku aka je aka gina ni'ima a kansu kowace ni'ima ta ɗan adam ji gani والله أخرجكم لأمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله شيء يفيد كودة بسكين قوائم لا تعلمون شيئا الله يتبقى سنكم يبقى haka ne ko ba ta la ta'lamuna shay'an Allah ta fajan ala lakumul sam'a sai ya sanya muku ji wal absara da gani wal afidata da hankali la'allakum tashkurun Allah ya don ku gode mu to duk abin da ka samu a duniya za ka samu sun gino ne akan wannan duk inda ka ga mutum ya ya kai ya kawo akan waɗannan abubuwa guda uku ne kuma waɗannan abubuwa guda uku babu wadda ake daɗi da shi akan ba Allah ne ba shi jinsa ganinsa hankalinsa jama'a mun idan ka ga an mutum yana takarar dan majalisa wata ɗin ba kurma bane inda kurma ne wata ɗin bai takarar ba in ka ji an mutum na takarar sanata ɗin saboda idon ka biyu ne yana gini ɗin inda ba kawo ne bai rika takarar ba sai ko da za a yi ƙungiyoyin haƙƙin ɗan adam da za su ce da kurame da makabi su dinga takarar gwamna da shugaban kasa amma dai in ka tabu ai ba za ka yi takarar mu to Allah ya ce waɗannan abubuwa guda duk ofishin da ka gani a duniya yau inda za ka tabu kanka ya kunci ka kurumce ko ka makance ko ba ka da koyari za ka bar ofis wannan abin kuma a hannun Allah yake a hannun Allah yake saboda abinda Allah ke so a wajenmu game da duk abin da ya mana da ni'imomi shine godiya ma Allah akan waɗannan ni'imomi godiya ma Allah shine mu tsaya mu yi addini tsakani da Allah mu yi addini ba ji ba kai mu yi addini iya karfin mu wannan shine godiya ma Allah shi yasa annabi in ya fara kiyamul layli ta musu ya kumbura ku zai ne haka kawai wata rana nima kawai na zo na ga annabi na kiyamul layli kawai na bi shi yace karatu karatu muka raba bakara biyu na tuttawa ya ce muka je muna ce to aje in an je dai karshen bakara ina da shi ke nan ya ce muna gama bakara ya sako ni sai ya ce kai kai kai kai wannan sallah ya ce in fika kamar ki sallah ya ce kai in daure muka gama ne sai ya ce ya koma da baya sabo Ali Imran sai da aka dire Ali Imran aka yi rubutu sai sai ai da muke sallama wata rana na Aisha ta ce na farka cikin dare sai na nemi manzan Allah abun kwance shi ban ci shi ɗakin ba fitila ta ce sai na kama lalume a cikin ɗakin hannuna sai ya kai kan kafansa ya yi sujuda ta ce da na taɓa kafan sai na ji kafan ya suntume ya kumbura ta ce sai na je na kunna wuta da na kunna wuta ne na ga sawayen ya kumbura saboda tsabar kiyamun laifi ta ce manzon Allah wannan wani irin sallah ne sallah har za ta sha jinin jikinka manzon Allah sallah har za ta kai ma a ce sawayenka suna kumbura kai kan to ma menene ma kai kan ba Allah ya gafarta duk abin da kai abin da zaka ya wuce ba sai ce mata to a fala a kuno abdan shakura yace yadda kika ce ni kadai ne duk halittun Allah manzon Allah ne kadai li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara yake to bai kamata in ba da tuki babba ba za ka shi mutum gwargwadon ni'imar da Allah ya mishi gwargwadon yadda yake da amma karka yadda ma sun janta fi ka mun laifi karka yadda gwargwadon fifi ta ka da Allah ya yi da ni'imomin da ya mata to gwargwadon godiyanka ma Allah kuma ya dara na waɗanda ka fi su ni'ima da Allah ya mata Allah ya sa dace Allah ya ba mu ikon godiya bisa ni'imomin da ya mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk